duk da nasarar da suka yi ta sauke shugaba umar albashir da magajinsa janar bin awab cikin tsokin kwana guda da kuma alkawarin biya musu bukatunsu da sabuwar majalisar sojin ƙasar ta yi sai dai duk da hakan masu fafutukan neman sauyi a ƙasar ta sudan ba su da ba yadda suke fargabar mai yiwa sojojin su yi musu sakiyar da ba ruwa musamman ma bayan yunkurin fasa zaman dirshin din da sojojin suka yi a jiya litinin ya ce muna nan daren kan bakarmu har sai an biya mana bukatunmu ko dai mu yi nasara ko kuma mu mutu a nan ya yi mana akwai dai saɓani tsakanin 'yan siyasa da jagororin zanga-zangar kan yadda makomar ƙasar za ta dosa Muhammad Naji shine kakakin masu shirya zanga-zangar ya kuma bayyana matakan da suke gani su suka fi dace a ɗauka don kai ƙasar tasu ga gaci. We want the government to be handled to a civilian body. Ya ce muna son a danka mulki ga gwamnatin farar hula mai cikakken iko da su kansu sojoji za su kasance ƙarƙashin ikonta wacce za ta yi aikin ta na tsawon shekaru hudu kafin ta danka mulki ga farar hula. The transitional period to four years. shi kuwa ali hajj muhammad kakakin gamayyar jam'iyyar siyasar kasar ga abin da yake cewa ya ce mu a zaɓinmu duk wata gwamnatin ƙwaryar da za a kafa kar ta ɗara tsawon shekara guda domin jam'iyyun siyasa a shirye suke su shiga duk wani zaben da za a iya shiryawa muna kuma goyon bayan ci gaba da zanga-zanga da zaman dirshan domin hakan ne zai ba mu tabbacin cimma muradin 'yan ƙasa hadi wahda min ad-damanat tuni dai kwamitin tsaro na tarayyar afirka a ta bakin kakakinsa bankole adeyi ya bai wa sojojin na sudan wa'adin kwanaki sha biyar don su miƙa mulki ga farar hula ko su fuskanci mayar da su saniyar ware. Ya ce muna tofin alatsi ne da sanarwar soke kundin tsarin mulkin sudan da sojoji suka yi gami da rusa majalisar dokoki da kuma kafa gwamnatin sojin rikon kwariya ba za mu lamunta da halaccin duk wani juyin mulki a afirka ba to sai dai kamar yadda umaima sharif kakakin majalisar sojojin ta sudan a tarayyar ta afirka ke cewa dole ce ta sanya sojojin ƙasar ta sudan tsoma bakinsu kan lamuran siyasa don ceton ƙasar. قامت بها قيادة قوات الشعب ta ce matakin da sojojin Sudan suka dauka na ceton ƙasa ne sun kuma yi hakan ne don amsa kiraye-kirayen masu zanga-zanga muna ƙara jaddada cewa nan ba da jimawa ba ta hanyar tuntuɓar dukkanin ɓangarorin Sudan za mu mayar da ƙasar kan tafarkin dimokuraɗiyya ila fathi tariqi li ahdin dimokuraɗiyyin jadidin mahmud yaya azare dw hausa daga birnin alkahiran masar